بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فهذه كلمات مبتكرة في أعمال القلوب التي كانت تسمى المقامات أو الأحوال وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء والرجاء له وما يتبع ذلك اتبع ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها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 ga watan jumada ula hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 kuma shi ya daidai da 20 ashirin ko shi ya daidai da ashirin daidai ga watan biyar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako-mako a masallacin modibbo da ke kofar kaura a jihar katsina wajen karatun littafin التحفة العراقية في الأعمال القلبية والنفر بجمل ما من أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني wanda ya rasu nawa ga هاي a كمان kuma ya kamata tsara gaba nawa ga wata wancan amma aje nawa ga wata a zulkaida ko 20 ga watan zulkaida daren litinin hijira 728 wannan kuma shi ne majalisunmu na biyu a yau za mu fara da karatun wannan littafi wanda aka ba shi suna a tuffatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya للدافي دي لدى تلاقي تشكيلة التفاني شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليف ابن تيمية ما لم يقال على بسم الله لن يكي سوى الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يذل فلا هدي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ابن تيمية يا بودي لو آه، دعاء كتلة آه، الحاجة مثلا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وشوى ابن تيمية على جاكاو تلتيجر وتلتيجر ta da bai kawo ta da sigar ta cikakkiya yadda take a cikin hadisan ba domin hadisan ba ta zo da lafazin nashhadu ba sai dai ashhadu duk inda ta zo da lafazin ashhadu wanda shi kansa ibnu taymiya din ya faɗi hikimar da yasa take zuwa ta zo da lafazin ashhadu ba ta zo da lafazin shahadu ba domin ba ka iya wakiltar wani wajen shaidawa babu mutuwa da gaskiya sai Allah ba ka iya wakiltar wani sai dai kowa ya wakilci kanta shi sa yake zo zo da lafazin ashadu ba da lafazin shadu ba to amma anan saboda ya kawo ta da siga ce ta gabatarwa kawai kamar mabuti ne kawai ya sanya ta ga littafinsa sannan a wasu nusar ma wato a wasu kwafi kwafi ɗin ma na littafin babu ita wannan siga a farkonsa an samu ne a cikin wasu daga cikin kwafi kwafi ɗin littafin ce godiya ta tabbata ga Allah nasta'iduhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa nasta'jihi muna neman shiriyarsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah ya mana tsari daga sharrukan kawo kanmu wa min sayyiati a'malina da kuma miyagun ko munanan ayyukanmu man yahdihi Allah fala mudilla la wanda duk Allah ya shiryar babu wanda ya isa ya kasar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma Allah ya kasar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منا شيدا وبابا أبو بوتا لبسيا الله شي شي كدي وأن باشد أبو كنت عليا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله كما منا شيدا cewa Muhammadu bawa ne na Ubangiji bawa ne na Allah kuma manzo ne nashi sallallahu alaihi wa sallama taslima Allah ya ƙara dadin tsira gare shi da shi da alayen gidansa da sahabbansa yayi sallama gare su sallama mai yawa sai ya ce amma ba'du bayan wannan fa hadhihi kalimatun mukhtasaratun hadhihi kalimatun mukhtasaratun fi a'mal al-qulub allati qad tusamma al-maqamat aw al-ahwal وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكسبها وكل منا عدلان. أنا ابن كبير لنا فتى مكة وانا لسافي ما يكون سا وتوابين وانا لسافي هيك قدم يكون سا شيل ابن كبير هيك بابا عدم قولي سنة كما هيك جاء من دليل ليسا يرغو سلسافي يكي وانا كلمو ميني كتاي فهذه كلمات مختصرة ولن للتافي وسئن كالمومين تكيتتو في أعمال القلوب وذلك علاقة لأيك زكاة التي قد تسمى المقامات أو الأحوال أيك زكاة إن أكن كراو سدا المقامات أكن كما كراو سدا الأحوال كما يجب أن يجب أن أما أبو تا Abin tsarikun sufaye ko bin tasawufi sukan kira wannan ko dai da makam ko da hal sai mutum ya samu hali ko ya samu makami abinda suke nufi da wannan ya samu tsartakar zuciya zuciyarsa ta gyaru ta zama nagartacciya tsartakkiya to wannan mataki na tsartakar zuciya sukan ba shi wannan suna al-maqam ko al-alhan sai mutum ya samu wannan matsayi ko ya samu wannan hali wani yanayi wanda ba shi ne ainihin ya haifarwa da kansa wannan yanayi ba Allah maɗaukacin sarki shi ya so ya shi cikin wannan hali na tsoron Allah da tsawa da ainihin fata a wajen Ubangiji da tsananin soyayya ga Ubangiji da kuma dogaro gare shi to a nan an samu da dama daga cikin waɗanda suke bin irin waɗannan tafarki na sufanci sukan fahimci wasu abubuwa da suke da alaƙa da ayyukan zuciya ba daidai ba kamar misali su fahimci tawakkali ba daidai ba a fahimci misali zama ba tare da ana neman abinci ba ba tare da zuwa kasuwa ba ba tare da wata sana'a ba a ɗauka wannan shine tawakkali kamar da wasu daga cikin sufaye suka fahimci haka har ma suke yin magana akan tawakkali suna cewa wanda ya isa matuƙa ga tawakkali shine wanda zai zauna a masallacin unguwarsu ba tare da yana fita kasuwa ba ya zauna kawai ya yi ta ibada ya yi tauridi da zikiri mutanen unguwa za su bashi abin da zai ci suka ce wannan shine tawakkali kaga akwai mummunar fahimta da abin da ake nufi da tawakkali tawakkali ba yana nufin mutum ya zauna baya neman abinci ba to waɗannan irin abubuwa waɗanda suke da alaƙa da ayyukan zukata su da ibnu taymiya yake so zai yi magana da magana akan su a wannan littafi domin yayi gyara akan wasu gura wata gurguwar fahimta da ta faru a cikin wata ainihin jama'a kamar su sufaye zai musu gyara akan wasu abubuwa da suke fahimta ba daidai ba a nan za ka ga ya ce kalimatun muktasara kalmomi takaitattu wanda zai nuna maka cewa a wannan littafin ibn turiya ba ya yi magana akan dukkanin a'malul qulub ba zukata ko zuciya da Allah madaukakin sarki ya halitta ya sanya ta ita ce jigo a cikin gaban mutum gaba ɗaya. idan ta gyaru mutum ya gyaru idan ta lalace mutum ya lalace to akwai ayyuka da dama da suke da alaka da zuciya bayan ayyukan da suke da alaka da sauran zaɓai akwai ayyukan da su alaka su da zuciya ne kadai to suna da yawa to a nan in taymiya zai zai ɗauki wasu ne ya yi magana a kansu ba duka ayyukan da suke da alaka da zuciya zai yi magana a kansu ba shi yasa tun daga nan ya fara gaya maka cewa mu sassara, zai yi abin a takaice domin kada ka zo ka ce ai bai kawo kaza ba bai kawo kaza ba shi ma yana cikin a'malul qulub ya gaya maka a abin zai baka shi a takaice zai haskaka maka hanya sauran abubuwa kuma ka binciko da kanka ka karanto da kanka ka yi ilimi da kanka ba wai lalle komai sai ya faɗa maka shi a wannan littafi ba gaba daya kamar yadda bukari lokacin da ya rubuta littafin sa kaga sai ya sanya masa aljami'u sahih min aljami'u sahih min ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi kaga sai al-mukhtasar al-jami' al-musnad al-mukhtasar ina nufin takaitacce ba wai wanda ya kunshi dukkanin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama dan gudun kada ka ka karanta wani hadisi sahihi baya cikin sahih bukhari ta ce yaya kuma bukhari bai kawo shi ba tare da cewa sahihi ne to bukari tun a sunan littafin ya fara gaya muku cewa ba wai yana son ya kawo dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bane da suka inganta a yana so ne ya kawo wani bangare daga ciki shi yasa yake al-muqtasad to shi ma ibnu taymiya irin wannan ne yace anan zai kawo maka wasu ɗan kalmomi ta gaitattu fi a'malil qulubi wanda suke da dangantaka da ayyukan zukata allati qad tusamma al-maqamat aw al-ahwal waɗanda aka kirawo su maqamat ko a kirawo a ahwal duk ana ba su wannan suna wa hiya min usulil iman wa qawaid din kuma waɗannan waɗannan ayyuka na zuciya suna daga cikin usulul iman usulul iman wato jigo jigo na imani suna daga cikin ka'idoji manya manya na addini مثل محبة الله ورسوله كمرسل الله بمنزلته والتوكل على kamar dogaro ga allah. wa ikhlasi dini lahu kamar tsantsanta addini ga Allah shi kadai wato ikhlasi wa shukri lahu kamar gode wa Allah wa sabri ala hukmihi kamar hakuri bisa ga hukuncin ubangiji wal khawfi minhu kamar tsoro daga ubangiji war raja'i lahu kamar fata kyakkyawan tsammani da ubangiji wa ma yasba'u zalika da abinda duk yayi kama da wannan to kamar waɗannan abubuwa su ne zan yi magana a kansu a nan yana ba ka haske a kan abin da zai tattauna a kansa a cikin wannan littafi yake yadda da zalika ba'du nan aujaba Allah haqqahu min ahli iman abinda ya hukunta rubuta wannan littafi tashin abinda Allah madaukakin sarki ya wajabta na haƙƙin wani daga cikin mu'minai wato tsaya daga cikin almajiransa shi ya buƙaci ya rubuta wannan littafi shi ya bukaci ya yi bayani ya yi masa bayani akan waɗannan abubuwa kan Allah da manzanta tawakkali bisa ga ubangiji ikhlasi godiya da sauransu ya nemi ya yi wannan ibn taymiya ya ga haƙƙin sa ne ya ansa masa da bukatarsa ya rubuta masa ko ya yi masa shiftar waɗannan kalmomi a takaitan an gane ko yace is wastaktabaha wa kullum minna ajlan ya nemi in rubuta masa ni da shi kowanne yana cikin gaggawa wato wannan ya nuna maka lokacin da ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi akwai abubuwa da yawa da suke gabansa shi mutumin watakila bako ne yana cikin halin tafiya saboda haka yana gaggawa ya koma garin suka kan guzurin da ya zo da shi ya kare an gane ko shi ma ibnu taymiya yana cikin wasu sugulgula don haka akwai abubuwa gabansa da dama kila kamar yadda muka karanta irin rigingimu da yake ta fama da yan bid'a ana neman shi a can za a yi mukabala da shi can za a tsaye shi ake mai me ne a ce Allah yana sama ko yayi kaza yayi kaza kaga abubuwa ne a gaban sa da yawa sai yasa kullum minna ajla kaga a cikin ya rubuta wannan littafi a cikin hali na gaggawa sautari malamai suka yi littafi a cikin wani yanayi na tafiya ko wani yanayi na gaggawa a lokacin da suka zo rubuta mudaddima sukan faɗi haka sai ga yanayin da muka rubuta littafin a ciki dan koda za ka samu kuskure a ciki ko ka samu tuntukan harshe sai kai musu uzuri sun yi shi ne a cikin wani yanayi ko dai na tafiya yanayin tafiya mutum ba ta tare ke da duk abin da ya dauko ba sannan kuma ga abin tunani yana tunanin ya gidansa ya iyalansa ya zai je ya samu inda yake so ya tafiya ya zai zai bar can da abubuwa da yawa da za su ta gizkiyo masa yana halin tafiya تصور عكا أسكيل وانا يلي زي يا ربو سوال أبدا فكسكولي اللوكة كده يسنت الأهد الله إبرا السيد يا ربو تستافة تزاد المعاد كده يسنت الأهد تزاد المعاد وما قام قال لي تتفيتون على المجلة في بداية زيار تقعها لنت فيها يا ربو سوال هنا تكين تفيا يا ربو سوال أما دا سنة تنبت ألف ما أضوء أشنت إيزو أتغى أفرنت الجماعة والذي يدعو كوزاد المعاد زي كرنت القبار وشكا sai dai kawai ya yi ta bin abubuwan a gurguje amma ba wai ya tsaya karantar ba tare da bayani mutane su fahimta saboda littafi ne na mutala'a ba na mudarasa ba littafi ne na aje a leƙa a yi bincike a ciki ba littafi ne na a sa shi a gaba ba a ce za a bi shi musamman a karatu irin na abin nan haɗa ko irin wannan da za a haɗa mutane daban-daban wasu masu ilimi wasu wasu ɗalibai wasu ainihin masu gane baki wasu ma ba sa gane baki kaga irin wannan yanayi ba zai yi wa a karanta irin wannan littafin ba to amma duk da haka wannan littafin shi ya rubuta shi ne a halin tafiya a halin tafiya yanzu mutum nawa ne zake halin zama ba zai iya rubuta wannan ba yana tafiya nan da yawa dama littattafai yanzu misali sahih bukhari ibn tawiya bai abin nan eh, imam al-bukhari bai rubuta shi a guri guda ba a zama a cikin tafiye-tafiyen sai rubuta wasu ma wasu ma hadisai ya rubuta su a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam haka inda ya je ya rubuta in ya sauka ya samu dama ya rubuta da duk tana faruwa ainihin ga malamai kuma suna bayanin wannan suke ga halin da ya sa suka rubuta littafin to anan kaga ya gaya maka mai wanda littafi ya kunsa ya kunshi a amalul kulub abu na biyu ya faɗa maka dalilin rubuta littafin wani daga cikin almajiransa ne ya buƙaci ya rubuta masa dalili na uku ya gaya maka cewa ya rubuta shi cikin gaggawa shi mai bukatar ai masa rubutun yana gaggawa shi ma ibnu taymiyyah yana gaggawa yace wa kullum minna ajlan kowane ɗaya daga cikinmu yana cikin hali na gaggawa wanda ta ke yanzu littafin al-tarafi al-maksud shi ne mafi girman littafi a mazhabar al-ahnaf amma ana cewa shi al-tarafi ya rubuta shi a lokacin yana cikin rijiya yana cikin rijiya ke rubuta suka rubuta littafi ya rubuta a zira guga ya je wani azalimin sarki ne jefa shi wai kurkuku ne da shi ne malam yake ci gaba da cewa fa a kolu sai ka daga mili sosai fa a kolu هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات ظالم لنفسه ومجتهد وسابق بالخيرات فالظالم لنفسه الآسي بترك مأمور أو فعل محظور والمجتهد المعدي للواجبات والتارك للمحرمات والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه وإن كان كل من المكتسب والسابق قد تكون له ذنوب تمحى عنه <clears throat> إما بتوبة والله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإما بحسنات ماهية وإما بمسائب مكثرة وإما بغير ذلك وكل من الصنفين المكتسبين والسابقين من أولياء الله <clears throat> وإن أولياء الله هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون وخاص وهم السابقون وإن كان السابقون على درجات كالأنبياء والصديقين وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربه وما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبتش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني إذنه وما ترددت عن شيء أنا قائله ترددي أن قد نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له منه قال يكي فأقول وأبدا نكي سوى هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين وأن أيك جميعها غباء ينسو dukkanin ayyukan da suke da alaka da zuciya waɗanda suna daga cikin shika-shikan imani kamar san Allah kamar san manzon Allah kamar dogaro ga Allah kamar ikhlasi kamar haƙuri bisa ga abin da Allah maɗaukacin sarki ya hukunta mata mara daɗi da ire-iren waɗannan dukkaninsu waɗannan abubuwa ne da suke wajibi ga dukkanin waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya umarce su da bin abin da ya saukar na shari'a wanda su ne almukallafina waɗanda Allah ya tallafa musu shari'a wajibi ne su zama suna da waɗannan halaye ittifaqa a'immatid dini wannan kuma ijma'i ne gaba daya na malaman wannan addini malam yace wallatu fiha ala talati darajat mutane dangane da waɗannan ayyuka sun kasu kashi uku to kashi kashi ne hawa hawa ne gida uku kama hum fi a'malil abdani ala talati darajat kamar yadda mutane suke akan ayyuka na jiki ayyuka na gabbai kamar sallah azumi zakka sadaka ayyukan dai da gabbai suke na zahiri nan ma mutane sun kasu gida kashi kashi har kashi uku hawa hawa ne har gida uku zalimin da nafsihi akwai wanda yake zaluntar kansa muqtasidin akwai wanda yake fatakaki sabiqin bil khairati akwai wanda yake mai gaggawa wanda yayi fice cikin aikin alkhairi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya labarka wannan a cikin alkur'anin sa ثم أورثنا الكتاب الذين استقينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله zalika huwa al-fadl kabir Allah madaukakin sarki yace sannan muka gadar da littafin mu ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayanmu malamai da dama daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan ayar tana nufin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam al'ummar da suka anka kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya gadan musu da littafi shine alqur'ani fa minhum zalimun li nafsihi to daga cikin waɗannan da Allah ya zaɓa cikin bayansa ya gadar musu da littafinsa akwai wanda yake zalimin li nafsihi mai zaluntar kansa wa minhum muqtasid akwai wanda yake tsaka tsakiya wa minhum sabiqun bil khairat daga cikin su akwai wanda yake fice yake tsere wajen aikin alkhairi bi iznillahi da iznin Allah ذلك هو الفضل الكبير ولا والذي للخلل والسكي للجرمه ولا البك ندخل الجنه دي جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤه ولباسهم فيها حريم وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور رحيم وبين جدي يا يا الكورن زي شجر جسوق بعد الجنه duk da cewa mataki uku ne akwai wanda yake zalibun li nafsihi akwai muqtasidun akwai sabiqun bil khairati waɗannan matakai gaba daya ko waɗannan kashe-kashe guda ɗaya guda uku duk suna cikin alladina tsafaina min ibadina suna cikin waɗanda Allah ya zaba suna daga cikin zababbu ibnu taymiya yake cewa fadalibu li nafsihi wanda yake mai zaluntar kanka shine al'asi da sarki da amurin aw fi'li mahdhur wanda yake saba wa Allah ta wajen barin abin da Allah ya umarce shi da shi ko ta wajen aikata abin da Allah ya hana wato mumini ne amma yana saba wa Allah mumini ne amma mai saban Allah wannan shi ne azzalimu da nafsi wani lokaci zai bar wani abin da Allah ya wajabta masa wani lokaci zai aikata abin da Allah ya haramta masa amma kuma tushen imani bai rabu da zuciyarsa ba yana nan a matsayinsa na mumini to wannan shine az-zalimu li nafsihi al-muqtasid tsakatsakiya kuma shine al-mu'addi lil wajibati wa tariki lil muharramat wanda yake mai bayar da wajabban da suke kanta, abinda Allah ya wajabta masa za ka ga yana yi abubuwan da Allah ya haramta masa kuma za ka ga yana bari wannan shine al-muqtasid shi ne mai tsara da lafin tulu ba amma kuma bai kasa wajen aikata wajibai da aka dora masa ba bai kuma zame ya fada cikin abubuwan da Allah ya haramta masa ba wanda kuma yake as-sabiqu bil khairati shine al-mutaqarribu bima yaqdiru alayhi bil wajib wa mustahab bayan ya aikata abin da yake wajibi bayan ya bar abin da yake haram kuma yana kokarin ya ga ya aikata wani abin da zai iya na mustahabbi bayan wajibi kuma yana kokarin aikata nafil filu za ka same shi yana da ɗau'i za ka same shi yana azumin alhamis da litinin da ayyamin tu misali za ka same shi da lafin kunu da kiyamun laili za ka same shi yana yin sadaka bayan abin da yake fitarwa daga dukiyarsa na zakka wannan shine as-sabiqu bil khairati bi idnillah waɗannan dukkaninsu suna ƙarƙashin allazina safaina min ibadina dukkaninsu suna cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah madaukakin sarki ya gadar musu da lissafi istifa'ullahi ubangiji ya zaɓi mutane ya sanya su cikin wannan layi ya ba su littafi wannan zaɓi na shi baya hana a cikinsu a samu azzalimu li nafsi a samu mai zalunta kansa dan wasu za su ja da wannan sai ya za a yi yana azzalimu li kuma ya zama daga cikin almustafai waɗanda aka zaɓa ya zaɓaɓɓe kuma zai zama azzalimu li wannan ba wani abu bane a samu wanda yake zaɓaɓɓe kuma azzalimu li nafsi domin zulmun nafsi wannan da wuya ne ka raba dan adam da zaluntar kanta zaluntar kan nan hawa hawa ne akwai wanda zaluncinsa ya fitar da shi ma kwata-kwata daga da'irar al'umma ta musulmi gaba da zaluncinsa ya yi nisa don ya kai ga shirka shirka ba zalunci ba ce inda shirka da zulmun azim wanda zaluncinsa ya kai ga shirka da hada Allah da wani wanda zaluncinsa ya yi girma ya fitar da shi daga da'irar musulmi an gane ko ko zalunci sai ya kai shi ga ta'tilul lahi subhanahu wa ta'ala ta'tilur rabb yace babu Allah ma kwata kwata ko zalincin sa ya kai shi ga cewa kowa Allah ne komai Allah ne kaga wannan zalincin sa ya fitar da shi daga da'ira ta musulmi akwai kuma wanda zalincin sa bai kai haka ba zalincin sa na aikata kaba'ira ne yana aikata manya-manyan laifuffuka akwai kuma wanda zalincin sa zalunci ne na tafsiri gazawa wajen yin wasu abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya neme shi yi ko kuma zai yi su amma ba zai cika su yadda ake bukata ba wannan zalunci ne ko kuma a'a mutum ya ji cewa irin ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya yi mata babu shakka wannan ni'imar tana bukatar wato a wajensa a samu yawan aikata ibada da kokarin kaucewa duk abin da yake zai ga masa Allah amma idan da cewa yana kasawa a wannan janibin shi ba zalunci ne sai dan adam baya rabuwa da zalunci lokacin da sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar siddiqi ne a cikin wani al'umma ba siddiqi bane siddiqi amma lokacin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wace addu'a ya kamata ya rika yi mai manzo Allah ya ce ya faɗa qul allahumma rabbi inni zalamtu nafsi ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا انت فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم كدوبة تبقيكي نيديتي وتعدعا كما تعاوك يا أمر صلى الله عليه وسلم إلي مظلة تيتي إيه؟ كلكة شواء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إذا تبقيكي أنت يلقى فتر حقا يا أبيدي لا ذالي كينا ذالي كينا ina kuma ga wani gama gari ina ga wasu irin mu daga babu shakka kullum a cike muke da zalunci sai sa lokacin da ayan nan ta sauka ayan nan da suke cewa فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون lokacin da wannan ayar ta sauka take bayanin cewa waɗanda za su samu amnu masu samun zaman lafiya a ranar gobe kiyama su ne waɗanda ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan su ne za su samu haɓɓai sahabbai su ya tashi suka je gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadda sayyidina Abubakar a cikin ta ce ya rasulullahi ga abin da Allah ya saukar wannan ayar fa mun ga cewa idan dai ayar nan yadda muka fahimce ta haka take to babu wanda zai kai labari da gobe kiyama fa ayyuna lam yazlim nafsahu ya rasulullahi cikin mu waye bai zalunci kansa ba ku duba maganar da sahabban suke yi fa ayyuna lam yazlim nafsahu haka shi kenan babu wanda zai kubuta daga zalunci Ki waye daga cikin mu bai zalunci kansa ba manzo Allah ya ce musu kwantar da hankalinku ba abinda ayat take nufi abinda kuka fahimta haka ayat take nufi ba ba na nufin zalunci irin wannan ba nufin shirka ba ku ji maganar bawan Allah nan na kwarai ba ya bani ya ya bani la tushrik billah inna shirka la zulmun azim la zulmun azim saboda haka anan ana nufin shirka babban zalunci sai yasa ma ya zo da ina الذين na amanu walam yalbisu imanahum bi dhulmin wannan nakira din ta ta'zim ce nakira ce din ta'zim ai lam yalbisu imanahum bi dhulmin azim ba su tako da imanin da babban zalunci ba wanda shi shirka inda shirka la dhulmun azim wal kafiruna hum adh-dhalimun kafirun sun cikakkun azzalimai sune azzalimai na hakika sune azzalimai wanda suke zaluncinsu ya yi girma za mu ga cikin annabawa har cikin annabawa sukan samu kansu a cikin wannan yanayi annabi adam alaihi salam mai ta'addu'a ya yi lokacin da ya ci wannan itaciya da Allah ya haramta masa me yace qala rabbana zalamna anfusana wa illa taghfirna wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi yunus alaihi salam da ta'addu'a فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين النبي يونس عليه السلام النبي موسى عليه السلام لوكا تندى يدك ونن أين هنك فيه يموت ليك سوى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إني ظلمت نفسي هو غير جنازة لتكينا فدوب أحساء النباوة أكل صابوا ونلوكتي su samu kansu cikin irin wannan wannan bai fitar da su daga cikin almustafai ba daga cikin zababbu saboda haka kasancewar an ce uh, an أورثنا الكتاب الذين اصطفينا أنت أن قادت للتافي قوة دمك زابا أتكاو الظالم لنفسه wannan baya nuna cewa a cikin wato abin baya nuna cewa azzalimu nafsihi baya ciki wasu sun yi kokarin su tawilin ayar kamar mu'tazilawa waɗanda su a gurinsu. babu maganar a shiga wuta a fita in aka shiga an shiga kawai babu ranar fitowa to su a gurin su wannan ayar ai kaga za ta zama musu cika Duk da azzalimu nafsihi karshe Allah ce jannatu adni yadkhuluna to ya kuma azalimin nafsi kuma ko kun ce ba zai shiga aljanna ba da shi kuma Allah ce jannatu adnin yadkhuluna suka ce a ai ku ne da ba ku fahimci ayar ba ai da Allah ce umma awrasna alkitaba alladhi nasfaina min ibadina faminhum wannan damiri hum din yana komawa zuwa ga ibadina ba alladhi nasfaina ba kun ga yadda suka yi kwana ko suka ce ai wannan damiri yana komawa zuwa ga bayi bayan ba wai zababbun ba a cikin bayi akwai wannan amma masu shiga aljanna din su ne as-sabiqu bil khairati bi idnillahi kawai jannatu adni yadkhuluna yadkhuluna man yadkhuluha as bil khairati da az-zalimu li nafsihi da al-muqtasidu duk dan wutar wato a bisa mizanin mu'tazilawa su ma fa ba za su tafi aljanna ba dan dole sai a samu az-zalimu li nafsihi a cikin dole ne to amma suna ta ainihin kokarin takura ra'amar ubangiji ta zama ta kunshi dan wasu mutane wanda suke kaɗan a nan malamai suna tattaunawa me yasa aka fara da azzalimu da nafsihi sannan muktasil aka kawo azzalimu bil khairat da karshe sakila in kai ne za ka yi bayanin mukami ka fara ka fara da babba sannan ka yi wuka ya ka fara da azzalim sannan aka zo aka kare da azzalimu bil khairat wasu ka ce an fara da azzalimu li nafsihi dan kada a jefa masa ya asu ya ji cewa ya ɗeba kauna daga rahamar ubangiji aka fara faɗar sama ya ji cewa a ai ubangiji zai karbe shi idan ya tuba Allah zai yafe maka da aka fara da shi an gane shi kuma a sabi gobin khairati sai aka kai shi ƙarshe dan kada ya ga cewa yana tserewa a cikin aikin alkhairi kullum shi ne a gaba wannan ya rude shi ya san cewa fa wannan gamdakatar ne na ubangiji ubangiji shi ya bashi wannan shi sa Allah ce bi iz lillahi zai ma ya san cewa ba wai kazar kazar din sa bane sa shi ya zama ya fi kowa da a a'a tawfiqi ne da ubangiji haka wancan an gabatar da shi an fara faɗansa dan a sa masa wani abu na fatan rahama ta ubangiji kada ya da kauna wannan kuma an jinkirta sa don a dakutan masa wani rudu da jiji da kai an gane ko wannan wani abu ne da wasu daga cikin ainihin malamai suka faɗa wasu kuma suka ce an fara faɗan azzalimu li nafsihi domin su suka fi yawa azzalimuna li anfusihim su suka fi yawa a cikin al'umma sannan masu biye musu a yawa al-muqtarrib waɗannan in ka in ka kasanta su da azzalimuna li anfusihim sai ga su ne kaɗan sannan kuma aqallu min al-qalil shine as-sabiqu bil khairat bi idhnillah saboda haka an fara faɗan mafiya yawa sai bai masu bin su a yawa sai kuma aka faɗi waɗanda su suka fi karanci malamai da sun yi ta magana akan hikimar da ta sa aka ainihin kawo wasu kuma suka ce a'a A zalimu da nafsihi an kawo shi a farko sannan aka kawo al sannan aka kawo as-sabiqu lil khairati bi idnillah domin abinda za a yi magana na aljanna da shiga aljanna ya zama ya fi kusa da as-sabiqu lil khairat kun ga aiki ya fi kusa da maganar aljanna ta bi kullu khairat da yusul lahi zalika huwa fadlul kabir jannatu adnin yadkhuluna kaga wanda zai fara da sun shine a gaba gaba shine wa astabi kullu khairat wa zai biyo bayan sa al muqtasid wa ya karshe azali wurin don ka samu kanka a cikin wato sama a wannan marar ba mutum ko azali wurin da su yi ɗin bai samu yadda abubuwa suka lalace ana ta yin ridda domin a yanzu ridda ake yi jama'iyya ridda jama'iyya ba wai ɗaiɗaiku ba jama'a jama'a haka ake ridda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba da labarin cewa a ƙarshen zamani mutum zai waye gari mumini kafin yamma ya zama kashi yana da yamma kafiri kafin gari ya waye yana mumini kafin gari ya waye ya zama kashi. haka Allah ya rike imanin mutum ya mutu bisa tauhidi da aqida mai kyau shi kanka wato ba karaman rahama ba ce ba karaman nasara ce ka zama azzalimu da nasu ma cikin ahlus sunna ai ba karaman rahama ba ce mutum ya hada shirka da azzalimu da ai zama babban domin kamar da muka ce ka ga hawa hawa ne ai hawa hawa ne to ai kokari a zama daga cikin asabi ko lil khairat kun da abin da ya wahala in ba a samu nan ba a zama al ba na ce ako ba ya zama cikin ko da almuktafiduna Allah da shi ne ibnu taymiya yake cewa fadbaligu li nafsihi al'asi bi tarki ma'mur aw fi'li mahzur wanda yake saba wa Allah ta hanyar aikata abinda barin da Allah ya umarni da shi ko aikata abin da Allah ya hana wal muqtasidu shi kuma tsaka tsakiya al mu'addi lil wajibati wanda yake aikata dukkan wajibin da yake kansa wa tariki lil muharramat yake barin abubuwan da aka haramta masa amma ba za ka same shi ba kuma wajen aikata nafil filu والسابق بالخيرات والذي سيري وجاءك الخير كما المتقرب بما min عليه من واجب ومستحب شيء wanda yake kusantar ubangiji da abin da yake iyawa na aikin wajibi ko aikin mustahabbi wa tariki al muharram wal makruh shine yake barin haramun yake barin makruhi ابن تيمية وإن كان كل من المقتصد والثابت قد تكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك ابن تيمية ضد cewa كل من المقتصد والثابت هو لدي daga cikin al-muqtasid din da as-sabiq din an daina maganar as المقتصد tsakatsakiya ko attabi wanda ya yi fice ya yi tsere kad ta kone na zunubin zai yi ya zan yana da zunubai zai yi ya zama yana da zunubi dan mutum ya zama attabi kulin ya ba shi nuna ya zama masumi ba kamar da muka ce idan daraja ta siddiqiyya irin ta sayyidina abubakar ba ta sa sun zama masumai ba Allah ce wallazi da bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika هم المتقون لهم ما يشاءون inda ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر عنهم الله ليكفر الله عنهم أسوأ ما عملوا أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فبيقى أبي يدي والذي جاء بالست وصدق به هذا هو الشيء مقامي نفس الديكية وأن يزول جزية سنة كما يجزك هذا الشيء wanda ya zo da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam saddaqa bihi wa suka ce kamar sayyidina abubakar wanda ya gaskata da annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar da ya zo da ita ulaika humul muttaquna waɗannan su ne masu tsoron Allah Allah ya ce lahum ma yasha'una inda rabbi suna samun abin da duk suke so a gurin ubangiji kalalan ubangiji a buɗe take sai abin da suka zaba zalika jazaa'ul muslimin wannan shine sakamakon waɗanda suke masu ihsani bayan Allah ya ce su ne almuttaquna masu tsoron Allah waɗanda suke samun sakamako na abin da suka ga dama a wurin ubangiji ranar gobe kiyama sai yace li yukaffira Allahu anhum aswa allazi amilu li yukaffira Allahu anhum dan Allah ya kankare musu mafi munin aikin da suka yi kaga ashe cikin ayyukan su akwai asayya duk daga matsayin da suka samu ja'a bisirri wa saddaqa bihi ulaiikumul muttaqun lahum ma sha'ula inda rabbihim فيكم ألا يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا هذا أشياء في سيئات أشياء أي يكسب بي كيما وهكذا نظام وتارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فدوبا ubangiji da yake ku yi gaggawa zuwa ga aikata ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara daga ubangijin ku da aljannar da fadinta fadin sammai da kasa waɗanda za su yi wannan gaggawa kaga su ne attabiquna su ne masu tsere سفاره إلى مذكرة من ربكم وجنة عبوها الصلاة والأرض وعيدة للمتقين أنت لديت كما تطور عن الله كما يند الله كما يند وجه الآية تسي والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال لا يسيف أنت المتقون الذي لا ينفقون في السراء ما تسير والوك تندس كسكين الواء وضر رأي قلوك تندس تجد أنا لي بايا أنا والكاذبين غير ما تهديه في شيء والعافين عن الناس masu yafe wa mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa sai Allah ya kuma sifanta su bayan ya faɗi ayyukansu na kwarai da ci gabansu su ce walari da idan fa'alu fahishatan aw zalamu aw zalamu anfusahum zakarullah wanda suka aikata alfasha ko suka zalunci kansu zakarullah sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim to ne Allah ya gafarta musu laifinsu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne yake gafarta zunubi ba Allah ba wa lam yusiru ala ma fa'alu wa ya'lamun ba za su doge a kan aikin su da suke na kuskure ba alhalin sun san kuskure ne kaga Allah ya sai banta su da cewa su ne masu tsoron Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suke za su samu aljanna ardu has samawati wal ard wanda wa'idda lil muttaqin din yace su ne masu tsoron Allah amma duk da haka kuma sai yace sukan aikata laifi amma ba ka dogewa akan laifin su an gane ko ashe kenan zai yiwu ya zama na sun yi wani abu na gazawa a matsayin su na na mutane na yan adam da Allah maɗaukakin sarki bai ba su isma ba wannan abin da za su yi na zunubi tun a anhu bi tauba in ba bi tauba a share musu su ko dai ta hanyar su tuba ya ubangiji mun tuba a yafe mana wallahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu tuba yana son al-mutatahhirina waɗanda suke masu ainihin tsarki wa in ma bi hasanatin mahiya ko kuma Allah ya tare musu zunuban su ta hanyar ayyuka da suka yi manya manya na kirki suna da ayyukan alkhairi yawa wanda idan ya zan laifin su dan kaɗan yana faɗowa sai ya ya litsi bace a cikin tekun ayyukansu na kwarai don haka ayyukansu na kwarai suna shanye su haɗe dukkan wasu ayyuka da za su yi wanda ba daidai ba إذا بلغ الماء القلتين na hamirin khabar ruwan ya ɗauko labiyu ai ba a ɗaukan najasa to haka suke to su na ƙwarai suna da yawa ko da za su yi wani abu ba daidai ba sai ya ɓace a cikin ayyukan su na ƙwarai shi yasa lokacin da hafiz ibnu abi balta ya rubuta takarda yana sanar da quraishawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo yake wannan babban laifi ne annabi ya boye abu wani ya rubuta yana gaya wa makiya cewa da shi abinda annabi zai yi hukuncin wannan a musulunci kisa ne domin hukuncin jasusiya ke shi yasa sai da Umar ya tashi lokacin da aka gano yayi wannan ya ce da ne adrik uluka hadal hadal munafiq tale ne in bidiyo yayan wannan munafiki rabin tale ne in tsinke masa kai sai ce a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a Umar ayi hakuri la'alla Allah tala ala ahli badr wa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ayo Allah ya baka san Allah ya yi kaye ga mutanen badar ba ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta mu wato laifin da yayi sai ya fado makura? eh yana fadowa sai ya fado a gafarci menene ya sa laifin nasa sai zama ya kau wannan aikin da yayi babba yasa lokacin da sayyid da sayyid na Usman ya kai wannan rijiya wacce wacce musulmi suka ringa shan ruwa a cikin ta a Madina a wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma darra Uthman ma amila ba'd daga yau babu abin da zai cutar da usman abin da zai aikata daga yau shikenan duk ma me zai yi ba zai cuce shi ba ma'ana aikin da yi babban wa idza al-habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasibuhu bi alfi shafi'i kana da masoyi lokacin da zai yi maka laifi kwaya ɗaya to sai ka dubi kyawawan halayensa da ɗabi'unsa waɗannan kyawawan halayen sai su yi ta neman masa afuwa ta neman masa gafara ko a ranar gobe kiyama ubangiji ai awo zai yi فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون na laifi sai ya tafi aljanna wanda kuma ayyukansa na lada suka yi ta kayo ya zama na ayyukan a banza su suka nauyaya a cikin mizanin sa waɗannan su ne suka yi asarar kawo kansu saboda ta wa mutum ya zama yana da alhasanatul mahiya suka a kullum ta'amulin ka dan uwanka ka gina shi akan wannan mizani kada kana zaune da mutum ya kyautata maka sau sau ɗari ran da ya maka abu da guda ɗaya ba ba daidai ba ka yi baran baran da shi ka zazzage shi ka tsaya masa kalma ki a banza ciwon layi da muke da kai za ka yi maka ba yadda rufe da kai banza ta za ka yi maka ba daga ran nan ku ba bai kamata ba sai ka duba a baya kuma me yayi maka na alkhairi waɗannan abubuwa sai kike ce shi wannan shine ta'amuli mai kyau amma idan ka ce za ka zauna da mutumin da ba zai maka kuskure ba har abada to ba wanda za ka zauna da shi a duniya har abada ka ce za ka sha kullum kai ruwan da za ka sha garai garai yake babu wani ɗan tsakuwa ko wani ɗan haki a ciki to za ka mutu fa da ruwa Kan kana Najeriya to shi yasa ce wa in ma bi hasanatin mafiya wa in ma bi masa'iba mukaffira ko kuma Allah ya jarraba mutum da wasu masifu daban-daban waɗanda za su zama masa kafara Allah na kankare zunubin bawa ta hanyar jarrabarsa da wani bala'i ya faɗa cikin wata rashin lafiya wannan rashin lafiya ta zama masa ƙaho da ainihin zaman masa tsarki da wanke shi daga laifuka yana fuka sai Allah ɗora masa wasu cuta ya kwana da kwanaki wata da watanni yana ta zazzabi yana malaria to wannan zai ta kakkaɓe masa wata mumini ne har ne ko zai shekara dubu ba lafiya ba wani abin da ba amma ne rashin lafiya ta awa ɗaya ubangiji yana kakkaɓe masa ainihin ainihin laifukan sani ta yi Allah ya jarabe shi da wani abin da zai zama kafara ce gare shi in ma da zalika ko da wata hanyar ba wannan ba ya samu ceto a ranar gobe kiyama annabawa su cece shi ko bayan Allah su cece shi saboda haka kaga ashe kenan ba kawai dan mutum ya aikata laifi ba za ka yanke masa hukunci cewa kawai wuta zai je wane dan wane kawai wuta zai je wannan ko taya ko ba taya a'a ta yiwu ya zama ya samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba a yanke wa mutum musulmi wanda bai fita daga musulunci ba ba a yanke masa shiga wuta ko me zai yi na kaba'ira sai dai a bar shi tahta mashi'a karkashin mashi'a ta ubangiji in sha azabahu wa in sha afa'an Allah ya so ya kama shi da laifi Allah ya so kuma ya yace masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ويسعر ما دون ذلك لمن يشاء ذاك كيف تحت المشيئة za ka ga maganar mu'tazila da maganar khawarij masu cewa kawai wuta zai je babu maganar kuma fitowa ya saba wa tsoro ma duniya zalika liman sha. maganar murji'a waɗanda suke cewa duk zunubin sa matukar yana da imanin zunubin sa ba zai cuce shi ba shi ma ya saba wa tsoro ma duniya zalika liman sha. domin kalmar liman sha tana nuna cewa ubangiji zai iya zabar wasu ya kona su zai iya zabar wasu ya yafe an gane ko ابن سيئتي وكل من السنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله سنفي تنم ولادي لك كل الظالم لنفسه المقتصد دا السابق بالخيرات دك نوس وليا الله دك نوس سنع بكتكم وليا الله وإن أولياء الله هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وصورا إن أولياء الله لن وأن سكي وليا الله لا خوف عليهم باب صورو تتكلدسوا kan abin da za su je su ishe wajen ubangiji wala hum yahzanuna ko ba ta bakin cikin abin da suka bari a duniya alladina amanu sune waɗannan da suka yi imani wa kanu yattaquna suka kasance masu takawa imani da takawa ita sifa ta wali imani da takawa din nan dukkan wani mumini ne tsoron Allah ya yi tarayya a cikinta illa iyaka hawa hawa ne al-muqtasid da kuma as-sabiq wani ya fi wani an gane wani ya fi wani amma dukkanin su sun yi imani sun yi tarayya a cikin imani sun yi tarayya a cikin takawa fa haddu awliya illahi in aka ce kai bayanin me ake nufi da waliyan Allah abinda ake nufi da waliyan Allah humul mu'minun al-muttaqun wannan shine abinda ake nufi da waliyan Allah kamar yadda alkur'ani ya faɗa dukkan wani abu da za a faɗa dangane da waliyan Allah ba wannan ba to kawai tatsuniya ce in dai ba wannan aka faɗa ba dukkan wani abu da za a faɗa a ce wannan shi ne sifar waliyan Allah ba wannan da Allah da Allah ya faɗa ba to tatsuniya ce shi Allah din ba shi ake dingina waliyan zuwa gare shi ba a ce waliyan Allah to Allah ya ce waliyai na ga sunan kaga ake duk waɗanda aka jajibo ka ce za ka sa su cikin waliyan Allah in dai ba su shiga cikin wanda yake su ne waliyan da ba to ba su shiga ba duk yadda ka so ba za su shiga ba duk irin san da za ka yi musu wannan ba zai sa su shiga cikin waliyan Allah Ba haka waliyan Allah dukkan wani wani mai tsoron Allah waliyi kalma mai sauki amma ka ji ana cewa a ce wane ne waliyi a ce maka ai waliyi سنن ولي يا سنن الله وحلا معرفة الولي أصعب من معرفة الله أنا لا أتكيل لغير المآلف ويسن ولي سنن ولي يا سنن الله هلا لا تخيص ذا سوكي أما ولي تيكا وحلا شوطا وقوة تيكو يسلون ونكبري فتو أنت دعوة ولي لذي أنا قبر فشي تنبه قانو شاكشي ولي ولي kaga kenan ba wanda zai gano ana eh, ce sai sai wani an ta samu wannan kawai mutum sai ana tafiya da shi sai tsubu wani goyo ta rusa kuka me ya sa ki kuka Ke daman an faɗa masa cewa akwai waliwa ne a guri kaza a garin da abin ne amma ba wanda zai gano shi wali da uwansa gashi shi Allah ya nuna masa kaga shi ya nada kanta kaga in haka ake gane wali kaga ai dole wali wali yi wuya inda kaga dai kai ba za ka karya ba kana alim sunna sannan a zo a sanya wasu sharuɗa ta na walittaka a ce wali yadda akwai abdalu akwai mujaba'u akwai autadu akwai akwai al'abinna al'aqabu akwai gausi akwai wani haka a raba su wato gida gida kuma kowanne a sa musu membership a sa cikin wani adadi Ake al'abdalu guda arba'in ka ga sun wuce arba'in sai dai ka haƙura wato ba za ka samu shiga ba in ya kammala arba'in a ce al'adlu jaba usu saba'in kaga in adadi ya kammala dole ka haƙura ba za ka shiga ciki ba a ce al'autadu guda kuɗi ne turaka ne na duniya ɗaya riƙe gongon gabas ɗaya gongon yamma ɗaya gongon kudu ɗaya gongon arewa a ce algausu guda ɗaya ne shi a kowane zamani kwaya ɗaya ake yi shi baya ba a masa shirka shi kuma dukkan abin da yake gudana a duniya ta hannunsa yake biyowa wato duk bajet da ubangiji zai yi to ta ofishinsa zai biyo shi zai rarraba subhanallah su irin a zo a ce kuma a shekara akwai diwani wato majalisa da suke haduwa inda za su tattauna kamar tare 'yan majalisa za a tattauna bil da bil bil da da gausu zai zai kawo a nada wasu sababbi idan wasu sun mutu a nada sababbi haka duk idan aka faɗi wannan alqur'ani a ce waɗannan su ne wani alqur'ani ta ada inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu har a zo a ce akwai ranar da za a rufe wani akwai khatamul awliya har a zo ana rigima akan wannan matsayin wani ya ce shi ne wani ya ce bai yadda ba shi ne a zo ana ta ibn arabi ya ce shi ne wai suka zo suna girmama ibra arabin kuma suna son mukamin suna ce masa a ashekul akbar kuma suna son mukamin sai suka ce shi wani bangare ya rufe akwai rufewar ta gama gari akwai kuma rufewar ta musamman to shi ta gama gari ya su suka yi ta musamman wani an littafi ya akan haka saboda haka kaga wani wannan mukamin ina aka samu shi idan aka samu wani katamun auliya kamar suna gogayya da annabi sallallahu alaihi wasallama suna yi wa annabi kishi suna ce katamun nabiyina to su ma akwai katamun auliya har ma su kan fi so su fifita katamun auliya akan katamun anbiya so a fifita shi akan wannan kamar da alhakimu tirmidhi ba tirmidhi mai littafin sunan ba wani ne wanda suka yi tarayya a guri guda wanda ya fara rubuta ya fara fito da wannan bid'a ta khasmul wilaya ya rubuta wani littafin khasmul wilaya a ciki ya ma fifita An walittaka a kan annabi malaman garin suka yi ta akan suka ce yayi ridda kuma shari'a musulunci ake kaga sai an kashe sai sai to wannan bid'a da ya fito ta kasu wira ita ce suka dauke ta suka yi mata kwaskwari ma suka sa rigar ta jiki to kuma shine aka zo aka yi tari ki daga baya wannan ya ce shi da wannan ya ce shi ne kaga duk wannan babu shi a'a in akwai khatamul awliya kamar da yake ce ne yake to akhiru آخر مؤمن تقيل على وجه الأرض مؤمن إيه من الله لك نبقى للشيء لا رايو لن تفاشيني ولي لك وأن لك شيء شيء باب غير مؤمن أدوليا فأنا شيء خاتم الأولياء ما لا يجي فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون ولكن ذلك ينقسم إلى عبد وهم المقتصد وخاصة هم السابقون سوى أن وليين akwai wani waliyai wanda yake walittaka wanda take kowane mumini yana cikin ta kowane mumini mai tsoron Allah yana cikin ta akwai kuma walittaka ta musamman ita ce walittaka ta attabiquna bil khairati bi idnillah waɗanda suke tsere wajen aikin alkhairi wannan walittakar su ta musamman ce wa in kana sabiquna to ku su kansu sabi attabiquna din masu tsere cikin aikin alkhairi din su kansu su ba hawa hawa ne ala darajat kal anbiya'i kamar annabawa kaga matsayin annabawa suna cikin ashabi ko bil khairat matsayin su ya fi matsayin waɗanda ba annabawa ba ya fi matsayin siddiqai kuma matsayin annabawan su kansu hawa hawa ne tilka rusul faddalla ba'dahum ala ba'd wasu annabawan sun fi wasu kaga a cikin sabiquna din ma maratib ne hawa hawa ne wasu siddiqina da siddiqai a cikin siddiqan ma hawa hawa ne siddiqiyar abubakar ba ita take da siddiqiyar aisha ba sai da abubakar shine mutum na farko bayan annabawa da manzanni ne mutum na farko duk wani wanda zai samu matsayin siddiqiya a cikin wannan al'umma to bayan sai da abubakar ba zai taka mataki irin na sayyidina abubakar ba wanda ita ce aqidar ru'alus sunna an gane ko sauraka a cikin siddiqan ma hawa hawa ne sannan a zo akwai a shuhada a cikin shuhada hudun ma hawa hawa ne sana as-salihun a cikin su hawa hawa ne وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ذا قال انا ان شاء الله ساتي وزوا ذا cikin wannan حديثي domin karin bayani a cikinsa duka min takobi ta kansa a cikin alwasiyatul kubra amma watakila wasu sun manta abin muka faɗa za mu maimaita gwargwadon iko Allah madaukakin sarki ya samu dace ba mu gambatakar wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sai malam adam gyara ya kamata ya faɗi mai ya faru ba wai sun kasa biya ba ne ka gaya musu cewa abin da da suke bayarwa ana sawa an ninninka musu abin an ce su ba an ninka musu ya kai wajen yanzu miliyan ɗaya da wani abu kaga kamar ana kora da hali ka gaya mu mutane mana mai ya faru malam adam a wannan yana cewa yana kan ƙarin bayani dangane da wannan hadisin man allaka kalimatan faqad ashrak da kuma hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza fatiha ahadukum fi an-nawmi فليقل أعوذ بكلمة الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومنها همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لا تضره وكان ابن وكان ابن عمرو يعلمها من بلغ منهم من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في سك وعلقها في عنقه رواه أصحاب السنة حديث نفرقه ما يكي صلى الله عليه وسلم يا لا يا تهكيك يا شركة ما لم suke سوى wanda ya ya laya ya fada cikin shirka duk da suna fassara ta da shirkul asghar shirkul asghar sai idan ya kudirta cewa layan nan tana matsayin irin na ubangiji wajen ba shi kariya to wannan zai fada cikin shirkul asghar sannan laya iri iri ce akwai laya da ta kasance an yi ta da sunan ubangiji kamar alqur'ani ko kuma ta kasance an yi ta wanda ba ba da sunan ubangiji ba an yi ta da surkulle da sunan aljanu duk malamai suna wannan sharhi din amma duk da haka sabanin da suka samu wajen ratse laya din magana mafi rinjaye shine barin ratsayawa din shi yafi ko da kuwa ta alqur'ani din ce kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kwadaitar akan haka ba kuma sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba su yi haka a rayuwarsu ba sannan bayan wannan akwai abubuwan da ratayawar zai haifar yayin da mutum yake rataye laya din babu shakka dogaransa ga Allah zai ragu idan ya rataye laya din ya ga ya fita daga wani rinsi ko ya samu abin da yake so sai tsammani sai tsammaki laya ce ta bashi ran ya gan cikin wani hatsari ya laliba ya ji ba laya sai ki haba na san da na fito da laya ta haka ba za ta faru ba kaga a nan dogaransa zai koma akan laya ba akan ubangijinsa ba kaga wannan ba hatsari ne sannan abu na hudu musamman ga ƙananan yara lokacin da za a rataya musu laya da sunan Allah a ciki da alƙur'ani kul huwallahu misali ko idza ja'a babu shakka za su iya shigar da wannan laya a cikin gurin da yake najasa alhalin cewa alkur'ani an umarce mu da girmama shi an umarce mu da mu ainihin sanya shi a guri mai tsafta yayin da za a kawo yaro a wuya zai iya fadawa cikin kwatami zai iya wasa da kwata zai iya dukkan wata najasa su kan iya ta auka ma wannan kaga wanda ya rataya masa shi ke da laifi domin shi yaro ne tsantsan sannan abu na biyar wannan rataye laya ta alkur'ani ta fita daga manufa da ta sa Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani an saukar da alkur'ani sun jira man kana hayyan dan ayi gargadi da shi ayi wa'azi da shi ba dan a rataya ko a rubuta a sha ba kaga wanda zai mai da shi kundin ratayawa ya fitar da qur'ani daga makasudin da ya sa Allah madaukakin sarki ya saukar da shi bisa wadan dalilai ta sa malamai suke cewa ko da da alkur'ani ne barin ya shi ya fi a ya tafi. hadisin amr bin shu'aib al-abidi al jaddi wanda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ta yanku ya firgita a cikin baccinsa to yace ina neman tsari da kalmomi na ubangiji cikakku daga fushinsa da ukubarsa da sharrin bayansa da kuma raɗe-raɗen shaidan ina kuma noman tsari kada waɗannan shaidanu su halarto min to idan ya haka wannan mafarkin nashi ba zai cutar da shi ba ƙarshen hadisin yake cewa ibnu amr Ibnu amr shi ne abdullahi Ibnu amr Ibnu al ya kasance yana koyar da ƴaƴansa wannan addu'a din wanda ya balaga daga cikin su wanda kuma bai balaga ba ya karra ya masa a wuya wannan hadisi din wasu daga cikin malamai sun hassara shi da hadisi ne hakan duk da cewa wasu malamai sun san magana a kan isnadin sa amma da dama daga cikin malamai sun cewa hadisi ne hakan sai dai abinda ake koyar a fahimta ta karkashin hadisin cewa yana nuna lafiya laya a hadisin babu magana lafiya laya addu'a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar yace a dinga faɗa musamman lokacin da mutum ya mafarki na ban tsoro abdullahi dan umar dan amr ba kai tsaye zuwa yana rubuta yana lafiya wa yansa ba yana rubuta yana karantar da yayansa ne wanda zai kai matsayin fahimta sai ya fahimtar da su sai su dinga yi wanda kuma zai iya ba sai ya rataya masa a wuya wasu suna cewa yana rataya masa a wuya don ya dinga karantawa kamar allo to kamar allo ya ce rataya masa shi ba wai ya rataya masa a matsayin a matsayin laya ba wanda zai iya rikewa saboda wayan ta shi ke zai rike wanda ba zai iya rikewa ba sai ya rataya masa a wuya sannan kuma yan kuma malamai suka yi suka cikin isnadin ma cewa bai inganta zuwa ga amur ibn al-as abdullahi ibn amur ibn al-as ba shi kansa sanadin akwai magana a cikinsa to ala ayyati hal maganar da muka faɗa ta farko wacce take cewa barin la ya din tsungurungun ko da kuwa ta alkur'ani ce wannan magana ita ce ta firin jayi cikin cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abdullahi dan mas'ud yana daga cikin ma wanda suke matsawa musamman idan ya ga wani yara ce laya ko da ta alkur'ani ce baya bada wannan kofar to wannan magana ita ce mafi inganci wani kuma wani kuma yana cewa shin na halatta ga matar aure ta aikin gwamnati ko da kuwa mijinta yana da aiki yi da zai ɗauke mata duk nauyinta na rayuwa in ya halatta shin koyarwa wato titin ko aikin asibiti yana daga cikin ayyukan da za su iya yi tambaya ta biyu za a iya ɗaukar aikin asibiti a tsarin na nan najeriya ga matar aure aikin larura to umuman game da aikin mace al'aslu asali ga mace shine ta zauna a gida ta yi hidima ga 'ya'yanta da mijinta kamar da Allah ce wa karna fi kunna. wannan al-iqrar fil biyu shine asali ga kowace mace ta zauna a gida ta yi tarbiyyar yara tarbiyyar yara shine babban aikin da yake kan mace idan aka ce gida babu uwa babu uba uwa ta tafi aiki uba ya tafi aiki uwa ta tafi neman kuɗi uba ya tafi neman kuɗi yara ina za su to ƙarshe za su faɗa hannun da bai kamata ba kamar yadda wani yake cewa laisa al-yatimu man intaha abawahu min hammil hayati fa khallafahu dalila inna al-yatima alladhi talqa lahu umman takhallat aw adam to ba shi ne wanda iyayensa suka mutu ba suka bar shi baya da kowa baya da gata ba wannan shine hakikatan shine maraya da cewa yana cikin maraici mu maraya na hakika shine wanda za ka ga yana da uwa amma ta watsar da shi umman tahallat uwa amma ta watsar da shi au aban mashgula ko uban da yake a shagala ga uwa amma kuma ba ta tare da shi ga uba amma shi ma a shagalce yake babu shakka a hakika wannan shine maraya na gaskiya to mace wannan shine al'asulu cikin cikin abin nan sha'aninsa shine ta zauna ta yi tarbiyya ta kula da mijinta wannan gidan da take ya zama sakan ya zama takan nutsuwa ga mijinta bi taskunu ilaiha da Allah yake ya zama nutsuwa ga mijinta idan ya je waje an fata masa rai ya je waje an kinsa masa haushi in ya dawo gida zai samu lallashi zai samu kwanciyar hankali amma ya zo gida kawai sai dai kakkai ya kalli kwano babu ko abincin da zai ci babu ruwan da zai sha amma babu shakka kaga ya baro jahannama ya fada cikin wata jahannama to amma lokaci larura ta kan iya kamawa mace ta tashi ta fita neman aiki bisa larura matar da mijin ta yi musu ba ta samu mai kula da ita ba ga 'ya'ya ya barta da su dole ne ta ɗauki nauyin lamarin su sha'anin karatun su lafiyar su tarbiyar su ta zama auyanta dole ne ta nemi abin da za ta yi domin ta rike nauyin ƴaƴan wannan babu laifi idan ta tafi ta yi aiki saboda babu wanda zai ɗauke mata nauyin ta babu wanda zai iya mata babu wanda zai kula da sha'anin ƴaƴanta to ko da ita lokacin da za ka yi aikin dole ne ka kasance ta yi aiki a gurin da shari'a ta yadda ba daidai ba ne domin tana neman arziki abin da za ta saba wa Allah wannan ba daidai ba ne ba a yarje mata ba tana cikin larura ta yi abin da yake saban Allah ne don ta samu abin da za ta yi tarbiyatun ruhi aula min tarbiyatil badan wato abin da zai kiyaye mata addinin ta da imaninta da tsoronta ga Allah shi ya fi cancanta ta kula da shi sama da abin da zai kiyaye mata lafiyar gangar jikinta. ta addinin da shi ne sama da gangan jikinsa gangan jiki duk wata azaba da za ta sha a nan duniya za ta wuce matukar ta tafi wa ta je wa ubangiji bi kalbin salim in dai zuciyar ta tana nan da imani ta je wa ubangiji da kyawawan ayyuka wahala ta za ta a nan za ta kai sabanin ta ji daɗi a nan amma zuciyar ta lalace in ta je wa ubangiji ba bi kalbin salim ba to a nan kuma za ta shiga cikin kai kaga wahalar lahira ta fi ta fi wahalar duniya domin wahalar duniya ne yankewa ce amma ban da ta da haya duniya ana iya jure masa amma ban da salahiyar saboda haka kaga ashe ba za ta ainihin shiga cikin abin da Allah ya haramta ba domin ta nemi ta ce tana neman aiki don haka yan aikin ma za ta yi ta nemi aikin da ya dace a matsayin ta na mace da ya dace da matsayin ta na mace kuma gurin da ba zai zama ta ta dokar addini musamman koyarwa koyarwa a ka samu tsafta sama da ma'aikin asibiti ce asibiti ba lallai a samu tsafta a cikinsa ba galibi dai saboda kun san abin ba wai ko rashin rashin abin nan likitoci mata ko kuma nas mata bane a'a rashin kyakkyawan tsari ne da ya san da zai da za a bi na dokar musulunci akwai namijin yana nan kaje asibiti namijin yana nan da zai maka allura amma sai a sa masu taimaka da rashin kunya in ka ce ba ka so a ce tafi da cutar ka wani asibitin ma su taimaka mu mata da suke allura in kana so su, in ba ka so tafi kaga anan ba wai an rasa namiji mai allura bane kawai haka aka so shakiyanci kuma wani katin ya zo abin nan wata abin nan wata matar ta zo sai a kuma da miji ne mata kaga annan ba wai da ta masu yin bane tsarin ne tun daga farko aka samu waɗanda suke so su karya dokar su aka gyara system din ana da wadatattun nas nas za su iya kula to sannan ko da a ce ma an je an ba wa nas nas ayyukan nasu sai kaga kuma su da likitocin kuma ba a ainihin babu kame kai wai ai a ƙarƙashin sa take saboda ka sai kira wasu zauna su kai hira suna ta safawa. haka wannan da halatta ba to idan har za a samu irin wannan cakuɗe ne da ya tsakanin mace da namiji aikin bai halatta ba asibiti ne a ina ne a ko ina ne dole ne idan mace za ta yi aiki bisa larura to ya kasance ta kiyaye dokokin ubangiji kuma gurin da za ta aiki za a sa ta ayyukan da bai safawa shari'ar musulunci ba ina saba shari'ar musulunci bai halatta ba sai wannan da yake cewa yana neman ƙarin bayani game da masu aje wani abu a masallaci ko hula ko littafi su yi tafiyar su ga wasu suna so su zauna yaya waɗannan ko wanda zai aje wata hula ko wani littafi ya yi tafiyarsa ya tafi harkar gabansa saboda kada wani ya zo ya zauna ba ya da wannan haƙƙi in ya zo ka tura littafin ta ka zauna ibnu taymiya yayi maganar wannan inda yake kadar cewa kamar waɗanda suke kama guri su sa da duma amma su tafi harkar gaban su su ce waɗannan bid'a suke bid'a suke ka zo ka kama guri ka tafi ka ce ba wanda zai zauna akwai yanzu a masallacin haramai ne na madina ko na makka akwai wasu dokoki wallahi kamar gado yadda wanda kuwa in sai ke faɗa kamar gado wani sai yake maka shekara ta tun yake zama a gurin wani tsoho ko ka zauna wallahi sai ka tashi sai yake maka shekara ta tun a da yake kalla. waye ya ce sai a ba ta taɓa nuna mana wani kuwa kace nan jimar da'iman wani yake sallah ba cikin sako ka riga shi zuwa amma dole ka fita in sahun da yake bayan ka duk ya cika sai karshen masallaci wallahi sai dai kuma masallaci shi zai zauna a gurbin shi yasa waɗanda ma suka san shi saboda rigimar ta tsufa wato da ka zauna za a gaya maka a akwai tsoho zai zo zo shi ba ma sai ajiye da tsufa wannan bai halatta ba fi sabilillah bai halatta ba a masallacin maka ta kai ana ciniki ana tuwatuwar guri musamman a azumi ka ga ana tuwatuwar guri akwai waɗanda su aikin su kawai su kama guri su kama a nan su kama a nan sai su sai da duwani da yawa sai je da wuri wuri sai ya shimfiɗa a nan ya shimfiɗa a nan ya shimfiɗa a nan akwai wasu can yayi jinga da su duk da duma ɗaya za a ba shi riyal hamsin ko a yi tsada da shi har ƙarshen wata haka ga abin da za a ba shi saboda haka shi aikin sa kullum zai zo da wuri ya ma guri ya kama ne ya kama ne ya kama shi idan suka zo daman sai ya ke nuna musu ya ci wannan ya ta wannan lana wancan ma ya zo wani lokaci kuma ya shimfiɗa su gaba ɗaya sai ya kwanta ya miƙe kafa shi ba a sahun baya can zai yi sallah wannan na sayarwa ne ba ba zai rage kansa ba kaga wannan ana magana sabiqul lil khairat ko ya zai ya to kaga wannan zai ya zai ya zama halal amma lokacin da mutum ya zo ya zauna a sahu yana jiran sallah ko jiran karatu sai alwalarsa ta warware ko wani larura ya ce aka ce ana neman shi a waje sai ya tashi dan biyan bukatar wannan wannan bukatar tashi in ya dawo fa huwa haqqu bihi kamar yadda ya zo a hadisi wanda ya tashi daga majalisin sannan ya dawo fa a ahqqu wannan wanda ya kama gurin ya zauna yana karatun qur'ani ko yana kiran sallah yura ta fitar da shi fa huwa ahqqu bihi amma mutum ya zo tun sassafe ya yi shimfiɗa ya tafi kasuwa yana ta da hada kuma ya zo ya ce huwa ahqqu bihi wannan bai dace ba abinda ake so da a gaggauta zuwa karatu ko kashi kaga ya ya rushe shi da aikinsa tunda in ya zama da sahun gaban nan duk an kama an tafi kasuwa kaga wanda zai yi gaggawa din nan ya zai samu kawun gaba shi an rushe masa wannan gaggawa tun daga wasu sun sun zo sun sa da duma ta kama musu kawun gaba saboda aka bai halatta ba kuma ke ne a cikin fatawa ya yi wannan magana sai kuma wannan tambayar da take cewa waɗanne ka'idoji ne ya kamata malami mai karantar da mata ya kare matan aure karatu ya kamata ya kiyaye ban san me yasa ake matan aure ba Na ya hikima da zai ce matan aure ya ce matan da ba muharramansa ba da na auren da ba na auren ba wato tun ba na aure ba ne ba doka a matukar ajnabiya ce ba halal dole zama na akwai tsari kuma shi da wannan tambayar na ya san da. kawai da yana so ne kamar ya ce a yi dan faɗakarwa amma ba wanda bai sani ba ai kowa ya san hukuncin da yake kansa dangane da matar da ba kashi ba akwai wani musulmi ba da kake bai san wannan ba to na san shi ma ya san an sani shi ma kuma ya sani ba daidai bane dan dan mutum zai koyar da matan aure ko matan ma da ba na aure ba musu karba daga ne kuma ya ci zai ta alfarma ta musulunci ya ce keta hurumi wannan ba daidai bane ya karantar da su ba tare da kalwa ba kawai ya ce zai zai zai musu interview yana kiran su ɗaya bayan ɗaya wannan bai halarta ba in ba zai musu interview din ta kama dole to ya kasance ba a cikin halwa bane ba a cikin halwa bane sannan ya kasance koyar da su karatu zai yi ba wai ya zo su yi ta hira ba ana ta shewa ana ta dariya wannan bai kamata ba su ma mata in za su yi magana da su su yi magana da su yadda musulunci ya ce a yi magana da wanda ba abin nan ba wala ya kaza da bil qawli fa yasma'u alladhi fi qalbihi marad malami ba wai ma'asumi bane ake malami ma'asumi ne ta karya miryar ta yadda take so saboda malami ne shi a'a za ta jefa shi cikin fitila kuma shi ma idan ya ga haka ya kamata ya ga mata kulle ya taka mata birki kar ta zo makaranta ta sha kwalliya kwalliyar da ba ta yi ma a da yanzu da akwai hijabi cikakke na musulunci da za su yi in za su iya sa ha haza aula in har aka za su samu aula in kuma sun taurare ba samu to ba a ce ni sai a matsa muku ba amma ka a sha ko abin nan kwalli da jan baki ta zo wuri don haka Eh? malami shi zai matsa wa ɗaliban su yi haka shi ba kuma ya kiyaye ba a dinga zuga su ba kuma haka na san kowa ya san wannan sai dai kawai ai kokari kiyayewa kuma koyar da su sun idan har akwai mace da su san karatun da za ta koya musu kaga ita ce aula ta koya musu idan aka raka ne to ilimi samun ilimin shi ke kan gaba na sallar alaihi ya ce shi da bilal sun yi wa mata ainihin hudu ba sun karantar da su sai wannan kuma da yake buƙatar ƙarin bayani akan wata da'awa da ake yadawa ta kin karatun boko wadda har ta sa wasu suka fara suka fara yaga takardun su na karatu idan boko haramun ne mu ma to na dai gane tambayar wato in boko haramun ne mu ma ya ga namu ni dai ba ce ku yada ba. wato ba wai sabuwar aƙida ba ce na ce wanda ya san tarihin abubuwan da suka faru a Najeriya haka wannan ba wai sabuwa akida ba ce kila kai yanzu ne ta addabe ka amma dama akwai ta lokacin da aka fara aka fara batun irin braza din nan da ake kai a nan braza ɗan eh, muslim braza kaga aiki yawa an yi ta maganganu irin wannan ɗan tsagutu waye waye aka yi ta yaga takarda aka yi ta fitar da ɗalibai daga cikin jami'o'i wai su sun ba za su tafi da tsarin kafirci ba wanda ƙarshe kuma sai suka buge da shi ba don aka yi ba kuma yanzu suka dawo su ne suke bin gwamnatin a guje kuɗi ake kashewa yadda za su samu mukami a gwamnatin da da ake kira ta kuɗi haka matsalar dukkan halayen da zai taho ba bisa tsari na Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙarshe ka sa masa ido ka ga ina zai ci ba inda zai je sai ka gan shi wato daga sama ya fada rijiya daga sama da ya tsawo bai sai wuce rijiya rijiya da zurfi kuma ka ba daga ya karta mutu kuma ka duba yanzu taka yanzu inda ake hari ake yi ma da zai yi su zama su ne shugaban kasar nan saboda haka komai ilimi da yake hukunta shi ilimin boko a karan kanta, ba haramun bane a karan kanta, babu wanda ya taba haramta ilimin boko a karan kanta, ilimin boko yake da wasu ilimin muka na abinda ake kira ulumul ala ka san misali lahu dole da zaka yi arabiya ka ta zama ta miƙe ne ne lahu li haddi zatihi ba ce sai kowa ya iya lahu ba laraba can da farko da suka suka rayu da annabi sahabbai da suka rayu da annabi ba wanda ya san alfa'ilu marfu almaf'ul bihi mansur ba wanda ya san wanda wallahi ya ce a cikin su a bukata ta sa aka aka nemi a sani haka sauran ulum duk wannan baya baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya antum a'lamu bi umuri dunyakum yadda ya ga al'amuran addinin ku ko kuka fi da sani haka abin da ya al'amuran a duniya ko kuka fi da sani abin da ya shafi duniya wannan mutane su suka fi ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam sanin me ya kamata a karanta ne wannan abubuwa abu da suke abin da dai kawai aka ce a kiyaye shi ne a kiyaye abin da yake na haramun kada a fada a cikinsa idan ilimin mukan sun kasance a gurɓace suke wanda ba hana karanta ilimi don ya gurɓace za mu ga ibnu taymiya in yana magana akan falsafa ko akan mantiki duk da cewa duk wani sharri a cikin ilmul kalam waɗannan ilimin muka na mantiki da falsafa su suka haifar da shi amma sai kaga ya fi ma masu ilimin ƙwarewa a ciki har ta kai abu zahra a cikin tarjama ta da ya rubuta yake cewa ba dan yadda muka ga ibnu tabiya ya karfa lafifa ba da za mu ɗauke shi daga cikin manyan manyan malaman falsafa na musulmi saboda yadda yake littafin sa ar-raddu ala mantiqiyyin raddi da yawa masu mantiki mujalladi ne kaso ya kai shafi ɗari biyar ya yi ta duk ka'idojin su ce ka'ida kaza kaza ma da suke faɗa ba su ma gane ta ba shi kan ma a platon da yake ko a riko ko wa ne da ya faɗa ba haka ma yake jiki ba su ne ma ba su gane ba ai kaza kaza ya yi ta musu gyara inda bai karanta abubuwa zai iya musu wannan gyara ba kawai cakuɗuwar abu da abin da yake ba gaskiya ba Abin da kawai ake bukata kai mumini kai musulmi ya kasance ka san daidai din ka san gaskiya karatun addinin musulunci wannan zai sa ka ware gaskiyar daga abin da yake barna kuma maganar cewa karatun boko haramun ne ko a'a a sai an yaki gwamnati sai an kafa matsala ta abin nan gwamnati ta musulunci sai an yi kaza sai an yi kaza wanda abin da mai dogon tarihi kamar da taɓa ishara zuwa gare shi akwai wasu lokuta da aka samu alamun islami aka samu irin wannan da din wanda da ƙarshe ta haifar da abubuwa da dama da kila munasaba idan ta zo wani lokaci kamar da muka yi magana a alkur'ani yuna za mu yi magana a kan irin wannan amma lokacin da munasaba ta yasa abinda ba na so a dinga cewa wata wata wata aqida da ta bayyana kamar musulman da zai faɗi wannan kamar yanzu ma shi ya fara ma harkar addini amma da yake harkar addini a Najeriya ta wannan tsohon abu ne an daɗe ana cikin cikin suna cikin ofis a cika a sun ma cikin sanin ko to duk abu ne da an riga an san shi a baya wasu sun yi shi karshe ga ramin da suka fada kuma yanzu wasu yara zo su shiga cikin wannan wannan guguwar kuma karshe ana bin su wanda suke za su gane a hankali a hankali za su gane wanda kuma su gane ba muna musu fatan Allah madaukakin sarki ya gane da su هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه